To jama'a barkan mu sake saduwa wani sabon bidiyo na mu. kamar yadda kuke gani a kan allo muna yin wani sabon topic wanda sunansa equation involving fraction. Equation ne wanda yake kunshe da fraction a cikin kamar da kuke gani wannan fraction ne wannan ma is fraction. So an ba mu question guda daya a kan allo wanda muke gani aka ce solve the equation x minus 4 over 5 equals to 2 minus x over 2. so equation ne amma na iya tare da fraction so idan aka ba mu kallon wannan equation din mun solve din sa first of all kafin mu komai sai mun clear din fraction din wannan fraction ne daga zaman sa wannan ma ya zama da fraction so kafin mu komai sai mun fara clear din wannan fraction din to yadda ake clear din two bracket din shine muna da denominator guda biyu 5 da kuma 2 to wannan denominators din wanda mu nemo LCM nasu 5 and 2 mene LCM din 5 and 2 so the lowest common multiples of 5 and 2 shine 10 so wannan 10 din nan za mu yi amfani da shi ne dividing the mu yi multiplying din each term na equation din muna da 3 term ne a cikin equation wannan term din wannan term din da kuma wannan term din so when lcn da muka samu na 5 and 2 za multiply yi with each term in the equation so kamar yadda na faɗa muku muna da x minus 4 all over 5 equals to 2 minus x all over 2 za mu nemo lcm of 5 and 2 so lcm of 5 and 2 is 10. So that means I'm finding the LCM which is 10, we multiplying each term in the equation. So 10 in now 10 then x minus 4 over 5 then multiply answer uh, then equals to second time now which is 10 times 2 well Uh, muna da total nan minus energy 10 x minus 2 inclusion din sata kun ga mun yi multiply din duka term din da LCM din mu gashi nan kai mun fara cancellation 5 cancel 5 year 1 5 into 10 is 2 again har muna da 2 here 1 2 here 5 top sai mu ce 2 za mu sauka da shi kasan nan saura mana 2 a nan nan muna da x minus 4 we open our bracket x minus 4 equals to 10 times 2 equals to 20 minus 5 times x now da fatan dai ana fahimta yanzu za mu yi in bracket now we clear the eh? bracket. Kami kiyar din bracket din we kamar da kuke gani. So, we have 2 times x equals to 2x. Minus 4 So, sai sauran da 2 times minus 4 equals to minus 8 equals to 20 minus so all is here 5 times x equals to 5 x. Make clear in bracket number. Where 2x minus 8 equals to 20 minus 5x. So that means collecting in like terms. Yadda za ka collecting like, like terms machine say 2x Don't want to machine 5x. So na mana da 8 as a whole number, muna da kuma 20 as a whole number. So that means collecting like terms like terms only. so za mu ce 2 x ɗin da 5x za mu haɗa su which is 7x za su ba mu 7x idan 5x in nan minus 5x nan ya kosin ɗin equal sign sign ɗin sa zai canza zuwa plus so 5x plus 7x equals to 5x plus 2x equals to 7x 7x kamar yadda gani equals to plus this equals to 28. 20 plus 8 equals 28. So from here we are going to divide both sides by 7. So way, we will divide both sides by 7. Divide. Both sides by 7. So 7x divided by 7 equals to 28 divided by 7 so now we can kashe 7 cancel 7 so da mana x 7 here 1 7 here 4 so our answer is 4 so when I see the IKM yin solving equation da yake involving the fraction at the jikinsa duk wani equation da yake da fraction a jikinsa first of all za ka fara kayar din bracket um, fraction din ne inda ake kuma kayar din fraction na na na fraction inda ake kayar din fraction shi kuma za ka yi amfani da denominators din su muna da 5 muna da 2 sai ka nemo LCM nasu na wannan nambobi guda biyu ne suke a kasan fraction din bayan ka nemo su sai ka yi multiplying din su na each term na wannan um, equation din kamar yadda muke ana mun yi multiplying din sa mun multiplying sa sai ka gama cancellation ɗinka ka sako da shi ka yi clear din bracket idan akwai in kuma babu sai ka collecting din like terms daga nan kuma sai ka yi dividing ɗinka ta neman sa ka sorry na wajen ayin yana divide ba e bane ba divide ne so gashi nan mun divide din ne? muna da 7x divided by 7 and 28 divided by 7 ne cancellation din mu so our x equals to 4 mun goye da lokacin da kuka bamu na kallon wannan ƙarshen bidiyo na mutum da farkon sa har ƙarshe sannan kuma in yau ne farkon zuwanka ko ziyartanka cikin wannan channel namu mai albarka muna da roƙonka da ka daure kamar subscribe din channel din mu sannan kuma kamar sharing kamar liking din sa sannan kuma idan kana da matsala akan akwai abin da baka fahimta ba so yi kamar magana akan comment section ko kuma ka biyo mu na handler namu duka iyakan description na wannan channel namu da yawa da insha Allah za mu faɗa maka yadda abin yake ko kuma idan mutum yana da matsala akan wani tafi daban ba equation din nan ba yana da wani matsala kan wani tafi daban mai zama kansa insha Allah shi ma ya mana magana akan comment section za mu tsaya masa video na musamman mu dora masa gani mun goye lokacin da kuka ba mu sai wani bidiyo na gaba